Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. sara abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar Sha uku ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To kamfanin dillancin labarai na AFP ya roito wasu shaidu suna cewa hararan da Isra'ila ta kai a ranar Juma'a sun fada kan garuruwan Khan Yunis da Rafa da ke kudancin yankin Gaza. Yayin da jami'an Ukraine suka ce Rasha ta kai musu hare-hare a daren Juma'a zuwa wayewar garin yau Asabar. Sannan za ku ji cewa a yau ne ake buɗe gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda ƙasar Ivory ke karɓar bakunci. Kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun kai hari kan shingen binciken jami'an tsaron jandarma a mashigar shiga garin Yamai. wadansu dan ta'adda sun ka kawo hari wasu da jandarmeri da yana kilo goma sha hudu da nyamai bisa hanyar sai an ka ce su uku sun mutu kuma dan ta'adda sun yi gudu da kat biyu sannan za ku ji cewa a gabon kungiyoyin fararen hula sun yi kira da a kawo ƙarshen takunkuman da aka kakaba bawa ƙasar sai kuma shirin a dawo lafiya da babu ya kuma makeri ya shirya kuma zai gabatar da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum kamfanin dillancin labarai na afp ya roito wasu shaidu suna cewa hararen da isra'ila ta kai a ranar juma'a sun fada kan garuruwan khan da rafa da ke kudancin yankin gaza kamfanin jallancin kamfanin da ke samar da intanet a yankin na gaza ya ce an samu katsewar ayyukan sadarwa a ranar ta juma'a sanadiyar hararen na isra'ila dakarun isra'ila sun ce sun halaka mayakan hamas uku waɗanda suka kai hari wani matsugunin yahudawa a yankin da isra'ila ta mamaye a yammacin kogin jordan cikin wata sadarwa da suka fitar dakarun na isra'ila sun ce mayakan sun kutsa kai ne a cikin yankin adora mai tazarar kilomita ashirin daga birnin hebron dakarun na isra'ila har ila yau sun ce an buɗe musu wuta yayin da suke gudanar da bincike a yankin lamarin da ya sa suka mai da martani jami'an ukraine sun ce rasha ta kai musu hare-hare a daren juma'a zuwa wayewar garin yau asabar kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito wasu jami'ai suna cewa makaran yakin ukraine sun kakkaɓo makamai masu linzami akalla biyar a wasu yankunan ƙasar har-haren na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ukraine din volodymyr zelensky ya yi watsi da kiran a dakatar da buɗe wuta Russia has a deficit, and we see how this deficit. Zelensky kenan yake cewa Rasha ta jikkata a fagen yaƙi, mun kuma ga yadda hakan ya shafi yaƙin da take yi. Ganganci ne mu amince da wani shiri na dakatar da buɗe wuta a daidai wannan lokaci. Babu dai ƙarin haske kan wuraren da hararen na Rasha suka kaikaita, kazalika babu wasu bayanai da suka nuna ko wani ya jikkata. kamfanin dillancin labarai na afp ya rawaito wasu jami'an sojin saman ukraine suna cewa hararen na rasha sun hada da makamai masu linzami nau'in ballistic da kuma jirage mara matuka firayim ministan birtaniya rishi sunak ya kai ziyara kif a ranar juma'a inda ya ayyana shirin birtaniya na baiwa ukraine tallafin kayan soji da kudin ya kai dala miliyan uku da dugo biyu wannan tallafi shine mafi girma da kasar ta birtaniya ta ba ukraine tun bayan mamayar da rasha ta yi wa kasar a yau asabar turkiya ta kai wasu hare-haren sama na martani akan mayakan kurdawa da ke iraki da siriya masu makwabtaka da kasar a cewar ma'aikatar tsaron turkiyar waɗannan hare-hare na zuwa ne bayan wani hari da aka kai kan dakarun turkiya a sansanonin sojinta da ke iraki a wanda ya halaka sojoji tara turkiya kan kai ire-iren waɗannan hare-hare na sama a siriya da iraki a wuraren da ta yi amanna suna da alaƙa da mayakan jam'iyyar pkk da aka haramta wacce tun a shekarun 1980 suke yi wa ƙasar bore ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce hararen saman sun fada ne a kan yankunan metina hakuk gara kandil da ke arewacin iraki amma bata fayyace inda ta kai harin a yankunan siriya ba jiragen yakin na turkiya cewar ma'aikatar tsaron ƙasar sun ruguza koguna gidajen karkashin ƙasa da wasu wuraren adana man fetur a yankurin da ƙasar ta turkiya ke yi na kawar da mayakan da ta ce suna yi wa al'ummata da dakarunta barazana. To nan ba da jimawa Mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. 'Yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne sun kai hari a daren ranar Alhamis a wata tashar bincike ta jami'an tsaron jandarma da ke da tazar kilomita 13 daga birnin Yamai kan hanyar garin Sayi. Kawo yanzu ba a babu bayanai a hukumance. sai dai wasu majiyoyi sun tabbatar da rasuwar mutane a sakamakon wannan al'amari da yawa kana a wani lokaci da rahotanni ke cewa an gwabza faɗa tsakanin 'yan kato da gora da 'yan bindiga a wani ƙauyen jihar tilaberi iyaka da burkina faso wakilin murya amurka sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani a wajejen karfe 8 da rabi na daren alhamis ne maharan da suka zo cikin motoci biyu kirar hilux suka afkawa tashar bincike ta jami'an tsaro da ke ƙauyen laudu a tazarar kilomita 13 kan hanyar sayi lamarin da ya yi sanadin mutuwar fararen hula uku a cewar wata majiyar da ba ta hukuma ba dr bunti jallo masani a kan sha'anin tsaro mazaunin gundumar ya mai ta biyar ne wato shiyar da ke makwabtaka da ƙauyen da abin ya faru. wadansu dan ta'adda sun ka kawo hari wasu da gendarmerie da yana kilo goma sha fudu da nyamai bisa hanyar sai an ka ce uku sun mutu kuma dan ta'adda sun yi gudu da kat biyu kawo lokacin aika wannan rahoto ba wasu bayanai a hukunce to amma wani rahoton majiyar tsaro ya tabbatar da afkuwar lamarin ya kuma kara da cewa maharan su kimanin ishirin sun fito ne daga wajen garin sai cikin motoci biyu inda suka lullube kansu da tamfol da nufin ɓadda kama isowarsu tashar binciken ke da wuya suka shiga buɗe wuta jandarmomi sun maida kakkausan martani sai dai hakan bai hana wa 'yan ta'addan arcewa da motoci uku ba cikinsu guda ta hukumar jandarma da bindiga ak-47 guda sannan mutane uku sun hallaka dukkansu farar hula yayin da jandarmomi biyu suka ji rauni waɗanda aka kwantar a asibiti dr bintu jallo na alakanta wani al'amari da karancin matakai a yankin da matsalolin tsaro suka ta'azzara ayas wannan alliance des etats du sahel an kace bisa a gam sojawa na kasa uku su kokowa da dan ta'adda in kamar sojawan burkina sun shiga abin da ake ce offensive kamar sun kai hari suna buga ɗaya ta'adda ya kamata a ce namu da na mali su ma sun ka tashi sai a gamu amma in sojan kasa guda kadai ne suna ta kokowa da dan ta'adda wadancan ba su tashi ba me ake yi wanda an kori fara example dan ta'addan da an kore daga burkina faso sai sai ya yi repli niger wannan na zuwa ne kwana guda bayan kisan da 'yan bindiga suka yi wa wani malamin makaranta a ƙauyen bakanta na gundumar makalondi jihar tilaberi sharif isufu shine babban sakataren kungiyar malaman kwantaragi ta sinasef abun da bai da daɗi ne aka aiwatarwa bisan malaman makarantu talatin ga watan oktoba da ya shuɗe ne wa'annan eh, 'yan ta'adda suka zo suka ɗauki wa'annan malaman makarantu mutum biyu to sai eh, ranar laraba shekarun je kenan kuma suka dawo da wa'annan malaman makarantu a wurin da suka ɗauke su nan kuma wannan wurin ne suka halaka rayuwar shi sannan kuma suka sallami wancan gudan wani al'amarin mai nasaba da sha'anin tsaro shine wanda ya wakana a ƙauyen calkam na ƙaramar hukumar torodi kilomita 20 da garin samira a ranar laraba inda aka yi gama a tsakanin 'yan sa kai da 'yan bindiga matsalolin tsaro a yankin sahel wani abu ne da ake magani kai yana ƙaba tsanantar al'amarin nema ya sa sojoji a ƙasashe uku da abin ya addaba wato mali burkina faso da nijar suka yi juyin mulki da nufin samo mafitar abin sai dai kuma dukkan kokarin da aka sa gaba a cikin gida ko a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar da aka kafa ta ios ana iya cewa har yanzu da sauran rina sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sulamu barma da wannan rahoton To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. To ɗan takarar jam'iyya mai mulki a Taiwan, Lai Chen Te ya lashe zaben shugaban da aka yi a ranar Asabar kuma abokan hamayyarsa sun amsa shan kaye a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. yadda aka yi ta ƙidaya ƙuri'u da aka kada kenan bayan da aka kammala zaben na yankin taiwan a yau asabar wannan sakamako a cewar masu lura da al'amura zai shata hanyar yadda yankin zai yi hulɗa da china a cikin shekaru hudu masu zuwa abu na farko shine yadda zaman lafiya zai kasance a yankin na taiwan mai nisan kilomita 160 daga gabar tekun china yankin da hukumomin beijing suke inkarin nasu ne suke kuma nuna cewa za su iya amfani da karfin soji wajen kwace shi akwai kuma matsalolin cikin gida da suka shafi koma da tattalin arziki da tsadar rayuwa waɗanda batutuwa ne da 'yan takara suka yi kamfen a kai ita dai china ta ayyana zaben a matsayin zaɓi tsakanin zaman lafiya da yaƙi tana kuma adawa da lai da ya lashe zaben 'yan wasan gini bisau za su kara da masu masaukin baki africos a wasan farko da zai buɗe gasar cin kofin nahiyar afirka a yau kasar ta gina bisau ta shawo kan matsalolinta a fagen kwallon kafa inda mafi akasarin 'yan wasanta waɗanda suke taka leda ne a nahiyar turai kuma ta halarci gasar su hudu a jere a baya-bayan nan gini bisau na daga cikin kasashen afirka da ba su taɓa lashe kofin gasar ba amma ta baciro kande ya ce yana da kwarin gwiwa za su kai ga gaci kasar da yana rukunin a wanda ke dauke da najeriya ivory da kuma equatorial guinea wasan na yau za a kara ne a filin wasa na alasan watara da ke abidjan babban birnin kasar ta ivory coast labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Soma Dalla Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. An gudanar da zanga-zanga a garuruwan Libreville da Oyem da kuma bill na kasar Gabon a wannan makon. yayin da kungiyoyin fararen hula ke kira da kawo karshen takunkuman da suka hada da dakatar da gabon daga kungiyar tattalin arziki ta tsakiya afirka semac da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta tsakiya acas ga fasar rahoton moki edwin kizinga ranar ɗaya ga watan satumbar bara ne aka dakatar da gabon daga cikin kungiyoyin tattalin arziki kwanaki biyu bayan da janar bryce olugui nguema ya hambarar da shugaba bongo a wani juyin mulki da ya yi ba tare da zubar da jini ba a cikin sakon sabuwar shekara olugi ya ce ya ceto gabon daga mulkin kama karya na bongo ya maido da kwanciyar hankali a siyasance da kuma inganta samar da ruwa da wutar lantarki da kuma kiwon lafiya ya kara da cewa yawancin basukan kasar gabon an biya su ne a cikin watanni hudu na mulkinsa jami'in adawa sun ce shugaban mulkin sojan ya kuma 'yantar da fursunonin siyasa da dama ya gayyaci shugabannin adawa da ke gudun hijira da kuma masu sukan lamirin dawo da su kasar tare da yaƙi da cin hanci da rashawa da ya kifar da gwamnatin ali bongo sun ce ya kamata a bashi lokaci don shirya zaɓuka kuma sun ce a ɗage takunkumi da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata nan take. Jane Delos Bitungu B. Ntogo, masanin kimiyyar siyasa ne kuma mai bincike a jami'ar Umar Bango mai headquarter a Libreville. on prive Ya ce takunkumin yana hana kasar gaban bayyana ra'ayoyinta kan batutuwan cikin gida da na shiya da kuma na ƙasa da ƙasa sannan ya sa ba za a ji murya kasashen afirka ta tsakiya ba a lokacin da kasashen ke taro a yayin taro da tarurruka don tattauna batun zaman lafiya da tsaro da jin daɗin fararen hula da haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa ya ce gabon kamar kowace ƙasa tana son shiga cikin tattaunawa da za ta daidaita makomar duniya nan gaba a baya-bayan nan gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta aika tawaga zuwa majalisar ɗinkin duniya da semak da kuma kasashe mambobin ACAS domin matsa lamba kan a ɗage takunkumin olugi ya ce juyin mulkin yana da matukar muhimmanci domin ya hana zubar da jini daga 'yan adawar gabon waɗanda suka ce bango ya yi magudi a zaben ranar 26 ga watan agusta a cikin jawabin da ya yi wa masu zanga-zanga olugi ya ce ya yi mamakin yadda ƙoƙarin sasantawa ta fuskar diflomasiya baya aiki Nestro Obiang Ozogi, masani kan harkokin mulki da raya ƙasa kuma mai ba da shawara ga hambararren shugaban Gabon na jam'iyyar Democratic Party, ya ce idan sojojin Gabon suka mutunta alkawarin da suka yi na mika mulki ga farar hula, za a ɗage takunkumin da kasashen duniya suka ƙaƙaba mata. Nzogi ya ce shugabannin ƙasashen tsakiyar Afirka da suka ɗare kan karagar mulki tsawon shekaru da dama ba sa son a ɗage takunkumin da aka ba wa gabon saboda fargaba kafa wani misali da ba a taɓa gani ba game da kwace mulki da sojoji ke yi Nous avons aujourd'hui trois doyens dans la sous-région. Ces trois doyens, quand ils voient ce qui se passe au Gabon. Ya ce shugaban kasar Equatorial Guinea, Teodoro Obiang Okwema, wanda ya shafe kimanin shekaru 45 yana mulki, da shugaban Kamaru Paul Biya, wanda ya shafe shekaru 41 akan karagar mulki, da na Congo Denis Soso Nguesso, wanda ya shafe kusan shekaru 40 yana shugaban kasa, na iya tunanin ɗage takunkumin da kuma amincewa da janar olugi a fili a matsayin shugaban kasar gabon na iya zama abin karfafa gwiwa ga sojoji da kasashensu su ma su karbe mulki a watan nuwamba gwamnatin mulkin sojan gabon ta sanar da shirin gudanar da zaɓuka na gaskiya da maido da mulkin farar hula nan da watan agustan 2025 shugabannin sojojin sun ce gabanin wannan zaben al'ummar gaban za su haɗu a wata tattaunawa ta ƙasa a watan afrilun 2024 daga cikin wasu abubuwa don tsara shirin mika mulki. fassarar rahoton moki edwin kizeka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na birnin amurka a birnin washington dc kan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa kan mita 102.5 ha kuma a yaushe ake so da iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha shida. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau za mu ci gaba da tattaunawa da isa ali shugaban kungiyar val mai fafutukan kiyaye hatsara a birnin accra akan matakan da aka dauka wanda suka kawo sauki da yawa hatsara lokacin kirsimeti da bukukuwan sabon shekara wanda ya ce an yi aiki tukuru ne kafin aka cimma haka a makon da ya gabata ya kai inda yake mana jawabi cewa wajibi ne gwamnati ta yi amfani da kamarori wurin sa ido akan hanyoyin kasar yana mai cewa wanda ma ba dan sanda a least mun san kamar mutum ya san kamar nan akwai kyamara fa kyamaran da ke iya duba shi wani abu ne kuma ne bai duba ta wani abu ne za a yi a kira kuma a yi kamar sa'an kuma akwai shirin da kuma da gwamnati kuma ta soma yi kenan yanzu Eh, in ka je in kana da mota in za ka je ka rajista motanka kai da kanka sai ka zo a sa sunanka da motoci to wannan kuma ya kawo mana ci gaba cikin irin waɗanda ke sati saten mota kuma su je su yi barna kuma don cikin satan nan sai ka gan suna eh, tukin da bai dace ba sai su jima mutane ciwo sai mu ga kamar yanzu dai akwai eh, sai mu ce shirin da ke tafiya amma mu aikinmu ne mu iya mu tunasar da gwamnati kuma mu falkar da jama'a ya so gwamnati ta ci gaba ta sa arziki cikin waɗannan programs in ta ta sa cikin waɗannan programs kamin dai a ce mun shiga sabon shekara muna fata kamar mun samu ci gaba sosai kuma hasarin motoci da waɗanda ke amfani da titi duka muna ga sun samu kiyayewa sosai. wannan kokarin da aka yi na rage yawan hatsara a lokacin kirsimeti da kuma bikin sabuwar shekara yadda ka nuna a baya cewa an yi aiki ne tukuru to ku kungiyoyi masu zaman kansu wani irin rawa ce kuka taka a wannan kokarin da aka yi na gode eh, kamar yadda ka sani mu kungiyoyin da ke zaman kanmu eh, aikin da dai mu muke yi ne ba kamar yadda 'yan sanda ke yi ba ne saboda eh, mu haka dai muna neman arziki ne wurin wasu mutane ne mu ma mu ci gaba da aikinmu na farko aikin da mu muka yi na musamman shine falkar da jama'a da turawa ke ce public education shine muna gaya ma muna falkar da jama'a irin amfani da seatbelt kenan sa'annan kuma ketare titi kuma kan zebra crossing kenan sa'annan kuma waɗanda kuma suke hawa babur kenan su ma su yi amfani da helmet so na farko kenan aikin da mu muka yi musamman kenan mun falkar da jama'a kuma bature wai mun ba da mun public education na farko kenan sa'annan na biyu kuma aikin da mun kai shine eh, turawa sun ce mun demand accountability wurin yan sanda shine mun mun saya kansu muka neme eh, shi ne su yi aiki saboda akwai doka kan dokan muna iya kowane lokaci muka hadu da su muna tambayan su kan aikin da sun ka yi shi da bature ya ce wai seeking for accountability saboda an baka aiki an ka baka arziki hmm. dole su yi lissafin abin da dole su zo su bada lissafi to kaga kuma eh, amfanin wannan lissafi ne kaga in shekaran gan mun kai musu tambaya in sun ka bamu jawabi sabon shekara kuma muka musu tambaya ba su iya kuma su bamu wannan sufin jawabi saboda shi wannan ya bar su ma sun ci gaba gaskiya suna aiki sosai saboda na uku kuma eh, mun samu yan aikin media kenan yan jarida kuma eh, kafafen yada labarai mm. yada labarai su ma suna sai kan kafansu su ma kowane lokaci bakwai ne wata ne su ma suna kira yan sanda suna musu tambayoyi irin hasarin da ake yi so wadannan duka ya bari 'yan sanda sun sai kansu saboda inda ba a tambayan su jawabi ko ba a saya kansu ya bari su zauna su yi aikin da yanda suka ga dama saboda shi hayyuka uku ga shi muke sayi kai sa'annan kuma na fudu kuma mun yi kokari a wasu takardu nan da mun kade rubuta kenan ana ce mishi flyers shi ma muke iya wasarwa eh, takardu na shela kenan kuda shelantarwa <laughs> mm. eh, shela saboda eh, ba mu kade ke tambayar yan sanda an zari ba saboda kowane dan gari duka shi ma mun ba su karfi su iya su tambaya in dan sanda ya fiye yi wani aiki da bai yi aiki ba dan gari kuma na da iko ya saya kuma ya yi wannan tambaya su harkokin fudun gari na musamman mun ka sa gaba mun ke yi To a wannan shekara in aka ce ka ba kungiyoyi irin naku shawara me za ka ce musu? Eh yanzu yadda mun ka duba na mun ga kamar lokaci ya kai mu ma mu karasa da aiki. Saboda shirin da mun ke so mu zo da shi yanzu ne. Muna so mu zo da wani shiri da ake ce masa high level meeting kenan for accountability. Shine kamata na kowane watanni uku sai mu kira 'yan sanda wato manyan tarukan manyan tarukan neman lissafi daga 'yan sanda kenan aha daidai magana kenan saboda waɗanda ke waɗanda ke tuki da waɗanda ke amfani da titi da wurin mu kungiyoyinmu da gwamnati da 'yan sanda duka mu iya mu yi zama wuri guda mu iya mu tambaye kanmu irin aikin da muke yi kuma a bamu jawabi wannan accountability kenan wurin na ya bar mu samu ci gaba saboda akwai wani lokaci akwai wasu matsalolin da ke damu yan sanda kuma saboda maybe ba su samu arziki ba ne wurin gwamnati to wannan taro gaskiya ya kawo mu duka wuri guda idan har da ma highways waɗanda shamuci waɗanda ke eh, contractors waɗanda ke aikin titi kenan so wannan shiri muke so saboda wannan shiri kuma gaskiya eh, ba iya a yi shi sai da manyan sai da arziki so yanzu shirin da muke so mu shiga kenan iya so yanzu kowane watanni uku sun san kamar za su zo su ba mu jawabi wannan ya bar su ma su yi kokari su yi aiki to madalla a nan ne kuma za mu ɗiga aya har sai sabon mako idan Allah kai mu aji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin isa ali shugaban kungiyar bal mai fafutukan kiyaye hatsarra a birnin accra da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman julie lazar gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba ya makeri yanzu kuma ga wannan sakon lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Manika mai ruwa Rod Puntuwa. ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka na fatan kuna lafiya allah ya sa haka amin hakika hukuncin kotun kolin najeriya da aka yi jiya ya tabbatar da martabar shari'a a kasar kuma ya kara wa demokuraɗiyyar kasar kima idon duniya da fatan waɗanda ba su yi nasara ba za su rungumi kaddara da shigowa a tafi da su don kawo ci gaban ƙasa da zaman lafiyarta sako na gaba ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce To yanzu dai an yi ta ta a kotun kolin Najeriya game da zaben gwamnan jihar Kano masu dariya sun yi masu kuka kuma sun yi. Dama kuma ita rayuwa haka ta gada sai wani ya rasa sannan wani ke samu saboda haka Abba Kabir Yusuf Allah ya taya ka riko. Sako daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da tasiri Unguwar Tudu da Amadu Mamman Bande suka ce salam ya Hausa muna kira ga shugaban mulkin sojan Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya duba halin kunci da al'ummar Nijar suka shiga sakamakon takunkumin kungiyar ECOWAS ya kamata ya rage kudin man fetur da kudin harajin shigo da kayan masarufi ko al'ummar Nijar sa samu saukin rayuwa. Allah kawo daidaituwar al'amura a Nijar amin. Sai sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyo Hausa tabbas naɗa ali nuhu shugaban hukumar fina-finai ta najeriya da shugaban najeriya bola ahmad tinubu yayi abin farin ciki ne allah ya taya shi riko sako daga comrade kaka alhaji bukar gursuma da masak ya ce da farko muna jinjina shugaba tinubu akan matakin gaggawa da yake ɗauka akan duk wanda yake ƙoƙarin kawo wa tafiyarsa cikas abinda tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya kasa kenan a bayan haka kuma shine musabbabin durkusar da mulkin sa ya kasa cika wa 'yan najeriya alkawuran da ya dauka musu muna fatan wannan mataki na tunubu zai zama darasi ga 'yan baya sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce ba shakka yadda dandazon mutane a jihar kano suka fito don taya gwamna abba kabiru yusuf murna ya nuna cewa gwamnan yana da farin jini matuƙa da fatar Allah ya bashi ikon ɗaukar ɗaukacin al'ummar jihar ba tare da nuna wani bambanci ba. To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. kamfanin dillancin labarai na afp ya rawaito wasu shaidu suna cewa hararan da isra'ila ta kai a ranar juma'a sun fada kan garuruwan khan yunis da rafa da ke kudancin yankin gaza kamfanin da ke samar da intanet a yankin na gaza ya ce an samu katsewar ayyukan sadarwa a ranar ta juma'a sanadiyar har-haren na isra'ila dakarun isra'ila sun ce sun halaka mayakan hamas uku waɗanda suka kai hari wani matsugunin yahudawa a yankin da isra'ila ta mamaye a yammacin kogin jordan jami'an ukraine sun ce rasha ta kai musu hare-hare a daren juma'a zuwa wayewar garin yau asabar kamfanin jalancin labarai na reuters ya rawaito wasu jami'ai suna cewa makaran yakin ukraine sun kakkaɓo makamai masu linzami akalla biyar a wasu yankunan kasar hararen na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ukraine din vladimir zelensky ya yi watsi da kiran a dakatar da buɗe wuta babu dai karin haske kan wuraren da hararen na rasha suka kai kaita kazalika babu wasu bayanai da suka nuna ko wani ya jikata. a yau asabar turkiya ta kai wasu hararen sama na martani akan mayakan kurdawa da ke iraki da siriya masu makwabtaka da kasar a cewar ma'aikatar tsaron turkiyar waɗannan hare na zuwa ne bayan wani hari da aka kai kan dakarun turkiya a sansanin sojinta da ke iraki wanda ya halaka sojoji tara turkiya kan kai ire-iren waɗannan hare-hare na sama a siriya da iraki a wuraren da ta yi amannar suna da alaka da mayakan jam'iyyar pkk da aka haramta wace tun a shekarun 1980 suke yi wa ƙasar bore dan takarar jam'iyya mai mulki a temalai shinte ya lashe zaben shugaban da aka yi a ranar asabar kuma abokan hamayyarsa har sun amsa shan kaye a cewar kamfanin dillancin labarai na ap wannan sakamako a cewar masu lura da al'amura zai shata hanyar yadda yankin zai yi hulɗa da china a cikin shekaru hudu masu zuwa to masu sauraro da kuma haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamayi wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu Kevin. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu na lafiya. tashar